بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أتي آه، جبدا مسألوني تمانين بمكتي بانجاني بلية جيا من يقدا شدا أكني يوزا متاشي أنا بك إن شاء الله تعالى wanda yake akwai wasu ‘yan uwa da suka yi ta tambayoyi muka ce amsoshin tambayoyinsu na gaba da haka sai su rika kasa kunne suna jin amsoshin tambayoyin nasu matsala ta bakwai kada ku manta jiya na ce abin ba zai zo a jere ba zai ta shiga juna kamar yadda tambayoyin kuɗin ma ba a jere suke zuwa ba. Matsala ta bakwai a tafi raba naman gayya ya ake raba nama. Akwai maganganu da dama a kan yadda ake raba nama, amma an samu magana daga Abdullahi ɗan Abbas. Shi Abdullahi ɗan Abbas ya kasance yana cin kashi ɗaya cikin kashi uku na naman layyan shi, yana raba kashi ɗaya daga cikin kashi uku ɗin, yana kuma ba da sadakar kashi ɗaya ga miskinai daga cikin kashi uku ɗin nan. Idan mun fahimci wannan ya kasa naman kashi nawa, ya ci kashi ɗaya, ya raba kashi a matsayin kyauta, ya kuma ba da sadaka da kashi ɗaya. Za mu gane bambancin sadaka da kuma kyauta insha Allah ta'ala. sai magana ta biyu da wasu malamai suka yi shi ne a raba nama ɗin gida biyu, kashi ɗaya a ci, kashi ɗaya a ba da shi a matsayin sadaka. Amma zance mafi haɗa ita maganganun gabaki ɗaya shi ne ana kyautarwa a ciki, ana ci ana ba da sadaka ana yin abin da aka ga dama da shi kun bayani ana yin abin da aka ga dama ana ci ana ba da sadaka me bambancin wannan da maganganun da suka gaba akwai bambanci ko babu akwai ko babu akwai bambanci magana ta farko za ka raba ita idan ba ka raba uku ba sai dai ni da magana magana ta biyu za ka raba gida nawa magana ta ƙarshe akwai rabo a ciki ba rabo inda a ƙarshe ya ce za ka yi abin da ka ga dama da? in ka ga dama ka tashi gaba ɗaya baka ba kowa ba mun fahimci wannan in ka ga dama ka ba da ka ba da ka ce a ciki in ka ga dama ka bayar gaba ɗaya kake cikin ya ce kai abin da ka ga dama ba ba rabo ba ka ce an gane ko dan haka wannan ita amma mu sani cewa a lokacin da kake ba da sadaka a ciki a lokacin kuma kake ƙara samun sadaka ku gane bambanci lokacin da ka ba da sadaka a lokacin kuma kake ƙara ne sadaka take ƙara samun alala. Kaga nan ana kwaɗaitar da mu a kan mu ba da sadaka. Abin da kuma ake nufi da sadaka shi ne abin da ka bayar domin lada. Ba tare da lura da wanda ka ba ba. Mun fahimci ma'anar sadaka? Ka ba da abu don lada ba don wanda za ka ba kyauta kuma ba shi ne ka ba mutum a filan domin zumunci filan domin kusanci da sauransu shi yasa kana iya ba da kyauta domin a ƙara masa ka ba da kyauta na naira ɗari misali kana son naira ɗarin nan ya jawo maka ne ya jawo maka dubu ɗaya ka san ƙauyawa suna wannan ko sai su kawo su kawo kayan abinci domin a ɗan samu masu kuɗi ko dai wani abu haka da za su koma ƙauye da shi ana yi wannan kyauta ne ba sadaka ba ne shi sadaka kana bayar da shi ne ba tare da jiran komai ba ko ba tare da duba wata ba shi yasa idan sadaka kake tunani sai ka ba da shi ma wani sai abin da isa hannun wannan ɗin ba ba ka da za ba za ka yi faɗa da cewa ba wani na ce a ba ba ba ruwanka ma sadaka kai ya rike da ita ba ba ruwanka kai ni ka baya. ba a rikina in ba ku ba irin shi ya taɓa faruwa ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam uba ya ɗauko sadaka yana raba sai shigo masallaci sai ga wani yana yana abin da ɗaya shi yana azka ɗin sai aje a kusa da shi shi kuma ɗan da ya gama abin da zai ya ga abu kawai sai fashin tare da shi eh? a koma gida uba ce wannan ba ne na baba ai ba kai nan nufata da shi da haka ka mai da shi ba zai mai ba aka tashi magana da uba da da aka ji gaban manzon Allah me faru ba shi na ce nan nufata da wannan sadaka wani da masallaci yana da azkar na ajiya kuma da yi kuma da ya tashi je kwashi sai manzon Allah ya ce masa sallallahu alaihi wasallam ladan sadakanka ya tabbata shi kuma ya ci abin da ɗauka ya yi gumi ba hukuncin manzon Allah ne ba ka tashi Allah ya samu dace bambanci sadaka kenan da kyauta in kyauta ne dole ne saboda shi kyauta ana nufatar wani ne ko ba dole ne ya zama don Allah da rikici ko zama zumunci ko don kaza ko don kaza ko don kaza amma shi sadaka dan Allah ne kawai haka ko ma ina ne ya fada yayi kun gane ko yana da bukata ai yayi shi yawwa sai matsala ta takwas kyautar naman layya ga kafiri ko kirista ya halatta a ba wa kafiri ko kirista naman duniya musamman wanda ba yana yaki musulmi ba in gane ko a sa'an nan ilan ma ana fatan ya musulmi yana da babu laifi a ba da kyautar naman layya ga ire-iren waɗanda babu faɗa a tsakani sa'annan idan ma ana fatan zai iya zama